Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Mahadi Ado Ibrahim kamar yadda kuka sani. Darasin mu yau zan nuna muku yanda zaka dawo da hoto na wayarka da ka goge. To amma kafin na nuna muku wannan abu akwai guri da aka rubuta subscribe ku danna min shi sannan kuma ku danna min ƙararrawar sanarwa yadda za ku dinga samun sababbin shirye-shirye na da zarar na saki. Rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kamar yadda na ce zan nuna muku yanda zaka dawo da hotunanka dukkanin wayarka wayanda suka goge ka dawo da su. to abu na farko da zaka fara shi ne sai ka shiga cikin browser wannan chrome kenan kun ga na shiga sai ka zo nan wajen saman wajen rubutun nan nan gurin sai ka rubuta dix diga kuna gani apk sai ka sa pro kun ga haka kana sa sai ka danna sacin kana danna sacin zai nuno maka na farko wannan kun gan a nan gurin wannan link din zaka bi wannan abin da ya sa muka biyo ta nan idan aka je ta play store application din na play store baya yi to shi yasa dole sai ka yi amfani da wannan sai ka danna akan nan gurin kana dannawa link din na farko kun ga muna dannawa haka ya bude yana budewa sai ka yo kasa ga yana yiwa kasa haka yana sai ka yi kasa kana zuwa kasa zaka ga nan gurin gashi nan nan wannan download apk 1.0 pro sai ka danna a kai kana dannawa a kai zai buɗe kun ga yana buɗewa to ba abin da za ka yi sai ka ƙara yin ƙasa kun gani kana ƙara yin ƙasa za ka ga wannan gurin da aka rubuta start download nan gurin kun gan shi nan gurin start download sai ka danna akan start download din nan kana dannawa haka kun ga haka wannan tambaya ce suke tambaya menene bridge bari mu cike gashi to bari mu ga da verify kun ga yayi verify dama mun danna download mun danna download din kun ga ya fara ya kasa gashi nan to har ya ma gama downloading din kun gan shi a nan gurin gashi nan ya gama ya gama downloading sai mu zo sai mu danna open da mun zo mun danna open gashi haka mun danna kun ga muna danna zai ce mana mu installing sai ka danna install kun ga muna danna sai mu jira ya gama yana gamawa yau yanzu yana installing kun ga ya gama ko sai mu zo mu danna open kun ga mun danna open akai to sai aka ce mai basic no root wannan hotuna muka ce za mu dawo da su kun gani haka basic scan kun gani start basic scan sai ka danna akan nan gurin kun gani to amma yanzu ba za mu danna akai ba bari mu je mu goge hotunan kan wayar mu ku gani sai mu nuna muku kun ga haka sai mu koma bari mu goge hoto bari mu nemo hotuna sai mu goge kun ga haka yanzu bari mu goge hotuna ga wasu hotuna nan wayannan duk hotuna ne bari mu goge su kuna gani ina zaɓa a sanin dai duk hotuna ne wayannan goge su nake yi kun ga haka sai na zo na me sai na goge su kun ga kana goge su na goge su wayannan kun ga wasu ma duk hotuna ne wayannan kun gani dukansu ga sanin ina goge su kun gani duk hotuna ne wayannan kun gani wurin goggoge kun ga haka gashi nan gashi nan na goge hotuna kawai sai na zo na danna delete kun ga zan goge kowa ya kula zan goge nan hotuna kun ga idan na goge ai sun fita daga wayata kenan kun ga na goge su kun ga na goge hotunan nan to ya za a yi na dawo da nan hotunan da na goge ko da misali ka yi kuskure sai ka koma cikin application din da muka yi koma kun ga muna ciki sai ka zo sai ka danna a nan gurin akan na basic start basics photo scan kun gani sai ka danna a kai kana danna a kai zai tambaye ka allow dix eh, diga pro to access photo media sai ka zo sai ka danna akan na sai ka sa allow a nan gurin haka sai mu zo gashi nan na danna allow to kun ga yana yana recording kun ga nan gurin gashi nan yana gani yana nemo yana nemo hotuna kun gani yana nemo gashi nan a nan gurin kun ga ya nemo hotuna 97 100 da waye kun gan su gasu nan duk yana ta nan a nan gurin gasu nan idan kuka kula nan gurin za ku gani yana ta nan ku kula da hannun ku gani kula gashi nan nan gurin kun ga hotuna ya nemo hotuna 600 da wasu abubuwa to dama a wayata na ma goggoge wasu kun gani yana ta yi zai ta nemo hotunan da na goggoge kan wayata tun daga lokacin ma da na si wayar za ga yana ta gogewa yanzu dai bari mu jira ya gama yi ta hotunan da na goge gaskiya suna da yawa amma sai dai din kawai abin da za mu yi guda ɗaya shine idan ya ɗan yi da yawa sai mu ɗan dakatar idan muka dakatar sai mu nuna muku misali kun ga nan gurin shine gurin dakatarwa idan za ka dakatar kun ga gurin ga wani guri nan wannan abun haka to kun ga yana recovering hotuna dubu biyu da wani abu yake dawo min da su to tun da suna da yawa hotunan idan na ce zan jira zai daɗe kafin ya dawo min da su kun ga sai yanzu kun ga wannan har yanzu ma ya fara wayannan hotunan da kuke gani su ne wa'anda yake dawa da su wa'ana wa'anda aka ko goge kun ga na goge wannan ɗazu kun gan su duk wayannan duk na goge su akan wayata in kun kula da lokacin da nake gogiya to ita software duk za ta yanzu wannan da kuke gani a nan gurin su ne wa'anda take dawowa da su kun gane wayannan nan su ne wanda take da da su kun su duka hotunan da na goggoge to haka za ka yi ta ganin su hotunan za ka yi ta ganin duka da na goggoge kun gan su dukan su da dan goge na nuna muku to yanzu yana ta kun ga ya nemo mutum ya nemo hotuna dubu wajen uku da wani abu a nan gurin a ƙasa kun gan su to amma mu yanzu abin da zamu sai mu zo mu dakatar saboda zai ɗauki lokaci kuma nuna muku nake dan jawabi akan abin saboda bana so idan na ce zan jira sai ya gama zai ɗauki lokaci kafin na dawo da hotuna na kun ga haka sai na zo sai na danna kan nan gurin post din nan kun ga nan gurin da aka rubuta post kun ga haka sai ka danna barin danna a kai sai na danna kun ga ina dannawa ya daina scanning din ya nemo min kuma me ya nemo hotuna guda dubu hudu da dari uku Eh, da saba'in da biyu kun gansu haka idan kai kasa ka can kasa da za ga gansu su ne hotunan dukansu kun gansu wayannan hotunan su ya dawo da su to ya za mu dawo da hotunan mu ajiye su akan wani guri akan wayar mu tunda yanzu kai idan kaje ka duba ya danganta da yawan hotunan da ka goge akan wayar ka dukansu amma zai nuna maka su ga su ya dawo da su ni yanzu kamar yadda ya dawo da hoto dubu hudu da wani abu sai in zo kun ga nan gurin gashi nan nan gurin kun ga nan nan gurin ne gurin zaɓa wanne da wanne hoton nake so na dawo da shi kun ga haka to amma abin da zan yi kawai sai yanzu nan gurin ba zan danna duka a nan gurin da ake zaɓa ba kun ga me sai na zo nan gurin da aka rubuta recover ma'ana in dawo da su kenan zan dawo da su kan wayata kun ga da na zo na danna recover haka kun ga me sai ce mu please tap the checkbox to the files to kunga ga sai na dangwala akan nan gurin kenan kunga nan gurin gurin da aka yi digo-digon nan to sai yanzu in dangwala a kai kunga da na dangwala bari in dangwala akan guda biyu ma'ana na zaɓi wayannan gasu nan bari in zaɓi na farkon nan kunga su gasu nan na zaɓe su kunga ga haka sai ka zo sai ka danna recover din nan nan gurin gashi na recover inda aka rubuta na recover kunga ga haka sai yanzu sai in danna ina dannawa kun ga me ina dannawa sai aka ce where would you like to recover your files abinda nan gurin yake nufi a ina kake so ka ajiye hotunan da za ka dawo da su kan wayar ka wayannan duk hotunan ne da aka na goge to amma ya nemo min hotunan to kuma bayan ya nemo sai ke tambaya ta a ina da ina nake so na ajiye kun ga wannan da wannan za mu yi amfani wannan shine ma'ana za mu samu folder akan wayar mu za mu ajiye za mu ajiye shi sorry ban wannan ba nan za mu samu folda a kan wayarmu sai mu ajiye misali cikin pictures ne cikin waye muke so za mu ajiye kayan da muka dawo da su to nan gurin kowa shi zai zo idan na ka je ka danna a wannan ko a wannan a iya wannan da na yi dai wannan wannan din nan iya shi za ka zo ka danna sai ka zaɓi folder da kake so ka saka hotunan da ka da suka dawo bayan sun goge din kuma wannan abin zai taimake ka koda a ce wani ya goge maka hotuna ko kuma misali kana da wasu hotuna da baka so mutane su gani idan ka goge su zaka iya zuwa ka zo ka dawo da su haka sannan kuma ko da a ce irin wayarka ka goge ta to zai nuna maka kan cewa gashi ka dawo da hotunanka da dai wasu muhimman abubuwa ko kuma dai da akwai wasu takardu ko wani abu da ka rasa idan ka zo kai wannan abin duk zai nuna maka to shi wannan folder da muka yi selecting nan gurin wannan yana nuna maka kan cewa inda zaka je ka ajiye kayan da ka nemo suka dawo ma'ana wayannan hotunan da na wannan kun ga sai yanzu zo in danna a kai. sai zo in danna akan nan gurin to kun ga ya bude yana budewa zai nuno maka haka nan gurin da ya budo maka yana nufin sai ka zaɓi folder da kake so ka kai kayan da kai dawo da su bayan sun goge din ka zaɓi folder da zaka ajiye kayan da suka goge din sai mu zo misali ni bari zo in sami wata folder akwai folder da nake ajiye wasu hotuna misali nan ga guri da aka rubuta download a nan gurin kun ga nan gurin da aka rubuta download ni kuma a nan nake so na zo na sa kayayyaki na a ciki zai iya yiwuwa kai kuma a nan kake so ka saka kowa nan ra'ayinsa zai zaɓa ba wai ra'ayi inda na zaɓa dole nan kai zaka je ka saba inda dai kaga yafi maka sauki zaka ga kayayyakin naka bayan sun dawo nan zaka zaɓa ni kawai dai na zaɓi download ne saboda ina amfani da ita amma wasu yawanci suna iya zabar DCIM din nan ma'ana gurin hoto da wasu abubuwa to yanzu misali bari zo in danna akan download din nan wannan download din da na ce muku ni anan zan ajiye sai yanzu in danna akai idan na danna akan download yana nufin kan cewa duk hotunan da suka dawo dinnan za su je cikin downloading zan gansu sai in danna akan download ina dannawa a haka zai nuno min haka to sai ba a ce misali ya nuno maka ka sai ka manta kan cewa ai ba wannan folder download za ka sa ba wata folder daban za ka sa sai ka zo nan gurin ka danna sai ka dawo baya ka ƙara zaɓa wata folder bari misali ku gani sai na danna haka kun ga ina danna na dawo baya to amma ni na ce muku a download misali sai na canja ra'ayi zan zaɓi wata folder daban ba download din ba to sai ka je ka zaɓi wata folda ka misali wannan kake so sai ita ma ya ka danna a kai to amma ni abin da na ce muku zan yi amfani da wannan folda mai suna download din nan sai yanzu sai yanzu danna a kanta kun ga ina dannawa kai zai nuno maka haka yana nuno maka haka babu abin da zaka sai ka zo nan gurin ka danna a nan gurin ma'ana ka amince kan cewa kun ga me sai aka ce zaka je cikin storage ga inda take storage emulator download a nan ne location din inda abubuwan suke to amma sai ka zo sai ka danna akan nan gurin kun ga mai sai danna akan nan danna ok kana danna ok kun ga ya sa dix has finish recovery files guda ashirin muka zaba daga nan files ashirin ya dawo mana da su to saboda guda ashirin na zaba kuma kula ai ga nan inda na zazzaba kun gani kun ga gansu hotuna ashirin na zazzaba na ce ya dawo mana da su to in ka ga dan ka iya zaɓar sama da haka ko kuma wannan ya danganta da da space din kan wayar ka kun ga haka bayan na yi wayannan su ne gurin da na zazzaba yanzu ya dawo da su suna cikin download to yanzu abin da zamu mu sai mu je cikin download din mu sai mu gani hotunan da muka goge din da muka dawo da su din sun dawo shin sun dawo sai mu koma haka kun ga muna koma haka sai mu zo cikin file din mu file manager wannan kenan kun ga wannan file manager wani zai ga kamar dai file manager da kowa yana da shi wannan file din haka sai ka danna akan cikin nan kun ga ina dannawa akai haka sai in in nemo wannan storage din nawa gashi nan daga nan gurin kun ga haka ga storage ina na nemo shi a nan gurin kuna gani to sai na zo sai in danna a ciki sai yanzu sai in danna a cikin wannan storage din kun ga ina dannawa haka sai in nemo folder nan da na faɗa muku mai suna download din kun gani sai in nemo ta abinda zan yi sai na yo ƙasa idan ka yo ƙasa gashi nan a ƙasa haka a haka a ƙasa a ƙasa kun gani ina yiwa ƙasa sai in nemo folder nan mai suna download kun ganta nan na nemo ta kun ganta nan gata nan download ko sai yanzu sai in buɗe ta ku gani barin buɗe kun ga ina buɗewa haka kun ga ga duka hotuna nan da suka goge kun gan suna da da su suna cikin nan gurin kun ga na tantabarin nan da ɗazu na nuna ga su nan dai duka hotunan da na dawo da su guda 21 na yi selecting a can to haka ake dawo da hotuna duka hotunan da kake so su dawo kan wayarka idan ka rasa su haka ake dawo da su to jama'a da fatan ku ji daɗi abin da na koyar da ku guraren da na kuskure kuma ku gafarce ni idan wannan shine bidiyon ka na farko akan channel ita ka danna mun subscribe sannan kuma ka danna mun ƙararrawar sanarwa nagode